na sha tara ga watan ramadan shekara na dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da 24 ga watan shida shekara na dubu biyu da goma sha shida wato yammacin juma'a a wannan masallaci mai albarka masallaci abubakar siddiq da ke nan bukar ari cikin garin lafiya babban birnin jihar nasarawa domin ci gaba da tafsirin mu na alkur'ani mai girma jiya mun tsaya a tafsirin aya na da da talatin bakwai, a wannan sura mai albarka suratul baqara don haka za mu mamaita suran mu karasa 'yan bayanai a kai sannan sai mu dora eh, a haƙuri ban samu dama na duba tambayoyi da aka rubuta jiya ba Uh, insha Allah uh, da wadda za a yi yau da wancan ɗin gobe insha Allah sai mu amsa su bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم نعم الله مدوكين سركي yana cewa fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahum Allah wa huwa as-sami'ul 'alim fa in amanu idan suka yi imani bimithli ma amantum bihi da irin imanin da kuka yi sun yi imani da abin da kuka yi imani da shi irin imaninku faƙad ihtadaw to lallai sun shirya wa in tawallau idan suka juya baya fa innama hum fi shiqaq to ku sani kawai su dai mutane ne da suke cikin tsananin sabani da ku ko masu tsananin adawa ko yaƙi da ku fasayakfikahumullah da sannu Allah madaukakin sarki zai kare ka daga sharrin su wa huwa as-sami'ul alim shi Allah madaukakin sarki mai tsananin ji ne mai kuma bunƙasa ilimi wannan magana ne da ake fuskantar da ita zuwa ga ahlul kitab wanda daman siyaƙin maganganun da muke yi a waɗannan ayoyin da su ake yi sannan ana haɗawa kuma da mashirikan makka fa'in amanu idan waɗannan gaba ɗayansu sun yi imani bi misli ma mantun bihi a nan in mutum yana ɗan fahimtar larabci sama-sama yana iya samun iskali in aka ce fa'in amanu bi misli maka ka ɗauki ba ka ce in sun yi imani da irin ma'amantun bihi irin abin da kuka yi imani da shi hmm? kana iya ba shi wannan fassara ko ba haka ba to amma wannan fassara ɗin shirka ne fa'in amanu bimisli in suka yi imani da irin abin da kuka imani da shi mai abin da suka imani da shi karanta ayan baya qulu amanna billahi to kenan bimisli llahi akwai wani irin Allah <laughs> babu aiko shine al-imam at-tabari ya hakaito cewa abdullahi ibn abbas yana cewa ya hakaito wata ƙira'a duk da cewa ƙira'ar ba ta inganta ba yana cewa kada ku ce ah, fa'in amanu bi misli ma amantun bihi ku ce fa'in amanu billazi amantun bihi amma wannan ƙira'ar billazi amantun bihi tafsiri ne na wannan fa'in amanu bi misli ma amantun bihi ya ce wannan ƙira'a ɗin in ta inganta izuwa ga abdullahi ibn abbas to kenan a wajensa yana fassara fa in amanu bi misli ma amantum bihi da wannan tafsirin da kuka ji ne kenan cewa idan suka yi imani da irin abin da kuka yi imani da shi to kuma Allah la misla lahu ko shine imamu tabari yake cewa idan aka fassara shi da wannan tafsirin to babu shakka wannan shirka ne don haka ba a nan ba ne da malamai suke kiranta ba na wato mulabasa saboda aka tashi abinda ake kamanta imani ne ba wanda ake imani da shi ba kamar da na mana bayani je ko idan suka yi imani kwatankwacin imanin da kuka yi shi ne abinda yake nufi yaya ku kuka yi imani da Allah to an suka yi irin wannan imani ya kuka yi imani da manzannin Allah ya kuka yi imani da litattafan Allah irin imaninku in suka yi irin wannan imanin to lokacin ne kadai suka zanto shirye ina fata kun gane da wannan malamai suke cewa za mu gane salala na sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam saboda Allah ya ce fa in amanu bi mithli amantum bihi wannan magana ana fuskantar da shi ne zuwa ga suwa amantum bihi din sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam sune farko mun in ko dan haka duk wani mai imani sawa'un a wajen musulunci yake ko a cikin musulunci imanin sa zai zanto shari'a sai in yayi daidai da irin imanin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mutane ne waɗanda suka kasance alal hudal mubin dan haka kowa ya yi ƙoƙari a aƙidarsa hakanan a ibadodinsa mu'amalatinsa ya zanto ya yi irin na sahabba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan yabo ne na musamman Allah yake masu sannan yabo ne ga magari ga duk wanda ya koyi da su musulmi kenan da kuma nuna falalansu akan ahlul kitabe da mushrikai annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi musu kyakkyawan shaida yake cewa khairun nasi qarni mafi alkhairin mutane su ne na wadda muka rayu tare da su kuma su ne sahabban annabi kenan sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi yasa imamu malik a cikin wasikin sha da yake wa almajiransa yake cewa ku yi riko da wato ainihin abinda magabata suka yi riko da shi kada ku ƙirƙiri wani abu cikin addini wanda waɗancan ba su sani ba malam ya yakun yawma idin dinan fala yakunu yawma dinan abinda a lokacin su bai zanto addini ba to a yau ba zai zanto addini ba fa in amanu bi misli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq idan suka juya baya ana duk da wannan bayanai da ake ta yi da raddi da ake musu cikin wato ainihin lalami da kuma magana mai kama hankali sosai idan suka ƙi imani irin imanin ku ma hum fi shiqaq to ka sani ba neman gaskiya suke ba sun sa kansu ne cikin shiqaq menene shiqaq malamai suna bayar da tafsiri guda biyu shiqaq imma ya zanto shiddatul mukhalafa tsananin wato sabani mana sun sa kansu cikin tsananin sabani da ku don haka ba za su yi tunani ba cewa abinda kuke kai daidai ne ko ba daidai ba su kawai ba za su yarda da ku bane saboda ka suna cikin sabani shi yasa ma Allah ya zo da lafazin fi wanda tufidu dharfiya kamar sun shiga wani abu ne sunansa sabani sai suka tsaya a ciki mana sun juye baya dan haka kai babu wani abu tsakaninka da su daga yau su saba duk abin da ka zo da shi za su saba maka tafsiri na biyu da malamai suke yi shine cewa fa innamahum fi shiqaq shiqaq din shine al-muharaba kamar da ibnu zaid yake fassarawa kamar da al-imam ruttabari ya rawaito daga gare shi cewa to sani suna cikin yaki ne da ku kawai shine ma'ana na biyu na shiqaq din har yake cewa wannan irin sa shine fadin Allah madaukakin sarki wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira wannan mushaqaqa din annabi sallallahu alaihi tsananin sabawa da kuma fito na fito da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine ke cewa to abinda suke ciki kenan waɗannan mutane to kasancewarsu suna da yawa kuma kasancewarsu suna da masu mara musu baya ahlul kitab mushrikai suna mara musu baya sannan suna da mutane a wurare da dama a wannan lokacin wanda suke mara musu baya to tun da ko sun shiga faɗa da kai to kaga kenan in an faɗa wa mutum wannan mutum yana iya jin to yaya zan yi ko shine sai Allah ya toshe yaya za ka yi tunda ana magana ne da annabi ne sallallahu alaihi wasallam ko ko da al'umma annabi sai ce fasayakfikahumullah wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq sai ce fasayakfikahumullah suna yaƙi ko suna saɓani da kai to fasayakfika Allah Allah zai kare ka daga mai daga duk abinda suka shirya domin su yi maka na sharri na saɓani na yada wannan saɓanin cikin al'umma ko cikin mabiyansu cewa kar su yadda su dika duk abinda za su ƙulla na irin wannan na gaba da kai to Allah zai kare ka shine kifaya ɗin. wallahu ya mu kaminan nas Allah madaukakin sarki zai baka kariya daga duk sharrin da kowane irin mutane za su yi maka shine malamai suke cewa wannan magana ne ake fuskantar da shi da Annabi sallallahu alaihi wa sallama domin a ƙara sa masa nutsuwa a cikin zuciyarsa a kuma tabbatar da shi bisa wannan turba sannan alkawari ne ma annabi sallallahu alaihi wasallama cewa Allah zai bashi nasara akan duk wani wanda ya gaba da shi kuma al-imam at-tabari yake cewa wannan alƙawarin da Allah madaukakin sarki yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to zai cika masa shine ta hanyoyi kamar haka imma ya bashi ƙarfi ta inda zai yaƙi waɗannan abokanan gaba ya gama da su ko kuma yadda zai bashi karfi ta yadda ga sunan suna nan amma ba su da tasiri ba za su iya komai ba ko kuma ma su zanto suna karkashin daula annabi sallallahu alaihi wasallama suna cikin kaskanci ta yadda dole su biya jizya kuma ya ce waɗannan abubuwan gaba ɗayansu Allah maɗaukakin sarki ya cika ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine al'imam. ibn kasir hakanan al-qurtubi suke cewa wannan ya tabbata yayin da aka wato ainihin kashe banu quraiza hmm, duk wanda hukuncin da sa'ad ya yi musu an tuktala muqatilatuhum wa tusba zararihim a kashe duk wanda ya isa yaki a cikin su lokacin ghazwa din banu quraiza kenan bayan al-ahzab wannan shine nasara da Allah madaukakin sarki ya ba ya bashi akan waɗannan Yahudawa haka nan banu nadir an kore su daga garin Madina wannan sune wato ainihin nasara da Allah madaukakin sarki ko kuma kariya da Allah madaukakin sarki ya ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam har yanzu malamai suna ƙara da cewa wannan alƙawarin da Allah ya yi wa annabi ya tabbata mabiya annabi ma sallallahu alaihi wasallam matakar suna tsaye bisa turbar da annabi ya bar su a kai wannan ya tabbata masahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama sun rayu cikin izza da ɗaukaka sun zanto su ne shugabannin duniya a zamaninsu kowa yana jin tsoronsu masu mulkin duniya suna jin tsoronsu to haka abin ya kasance kuma duk lokacin da musulmi suka yi ruko da karantarwar Allah da annabi sallallahu alaihi wa sallama irin yadda annabi ya koyar to za su samu wannan kariya na Allah madaukakin sarki amma duk lokacin da suka bauɗe suka kauce to fa abin sai la haula Allah zai jarabce su ta yadda za su zanto cikin yanayi na kunci kamar yadda shine halin da musulmi suka samu kansu da baya daga baya a wato ainihin lokuta daban-daban Allah yana cewa wa huwa samiul alim kuma shi Allah madaukakin sarki mai ji ne inji tabari yace mai ji ne na duk abin da suke faɗa da harsun su da abin da suke bayyana da bakunan su na maganganu irin na jahilci da kira zuwa ga kafirci da addinin bata al-alim masani ne tabari yake cewa masani ne na abin da suke ɓoyewa a cikin zukatansu na hasada da mugunta da ƙeta wadda suke maka da sahabbanka don haka Allah maɗaukakin sarki ya yi maka wannan abin da ya ce zai yi maka fa'ala Allah bihim zalika ajilan ya ce sai Allah ya yi wannan abin da gaggawa mana ya kare shi daga waɗannan mutane da gaggawa wa an jaza wa'adahu ya cika ah, alkawarinsa فكفى نبيه صلى الله عليه وسلم يوداتي النبن سوكو يكاري النبن صلى الله عليه وسلم بتسليقه إياه عليهم تندي دورشي أكن ودنا أبو كنان غابا حتى قتل بعضهم يكشي ودن ساشي دقا تكنسو وأجلى بعضهم يبكوري ودن ساشي دقا تكنسو وأذل بعضا يكما أسكنتر ودنسو وأخذاه يد وتعينهم تابد سو بالجزية الصغار wasagar ta hanyar bayar da jizya sannan kuma da zama irin na kaskanci sai Allah ya ci gaba da ce sibghatallah ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون الله مدوكين سركينا شوى صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة wa nahnu lahu abidun sibagat Allah rinin Allah wa man ahsanu min Allah sibagha wai wanda yafi Allah gwanin cewa wajen yin rini wa nahnu lahu abidun kuma mu masu bauta ne izuwa gare shi shi kadai sibagat Allah a nan malamai suna cewa akwai abin da aka shafe a nan imma an yi ma wannan lafazin nasaba ne ala sabilil ighra wato ana cewa ilzamu sibghat Allah ya ku musulmi ku lizimci sibghat rinin Allah madaukakin sarki asalin kalmar sibgha daga asibu ne in aka ce shi shine abinda ake yin rini da shi abinda ake rana kaya da shi shine asibu to an kawo shi da da lafazin an ƙara masa ta ne saboda a nuna ta'ayin ana nufin wato rini na musamman wannan abu kaza ɗin da ake magana a kai rinin Allah ne shine sibghatallah waɗansu malamai suna cewa wannan nasaba da aka yi dan yana koma ne zuwa ga milla bal millata ibrahima sibghatallah ba za mu bi komai ba sai addinin annabi ibrahim wanda shi ne rinin allah maɗaukakin sarki rinin Allah abin da yake nufi anan kamar da al-Imam tabari ya ambata malaman tafsiri suna yin maganganu guda biyu su ce sibghatallah dinallah ko su ce sibghatallah fitratallah addinin Allah ko kuma halittan Allah yadda ya halicci bayin sa hunafa'a to duk dai maganganun guda biyu ba sa cin karo da juna fitrar Allah din shine addinin Allah din ko fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li kalimatillah li khalqillah sai ce zalika ad-dinul qayyim fitra shine ad-dinul qayyim ma min maulidin illa wa yuladu ala fitra ko to fitra din yana nufin shine addinul qayyim din saboda haka wanda suka ce fitra ake nufi ko addini ake nufi duk ma'ana guda ɗaya ne to sibghat Allah me yasa Allah yayi ta'abiri da wannan mana abunda muke bi din nan kuma muke kiran ku ku bi shine kirar Allah madaukakin sarki ko rinin Allah madaukakin sarki sai malamai suka ce wannan raddi ne da ake ma yahudawa da nasara a tarihin yahudanci idan wani ya shiga addininsu kafin ya zanto ya tabbata an shigar da shi addinin ana sa shi a wani ruwa da ake cewa ruwa ne mai tsarki in an sa shi a ruwan ko ya shiga ruwan yi wanka da ruwan a lokacin ne ya zanto cikakken ba yahude suna rawaito cewa ko ba sai mun je eh, wannan labarun ba almuhim dai akwai wannan a addinin yahudanci sun yi shi na ɗan wani lokaci sannan suka daina sannan nasara su ma sun yi wannan ne suka hakaita cewa eh, annabi yahya ya yi wa annabi isa wannan sannan suka sa a cikin addininsu idan aka haifan masu yaro idan ya yi kwana bakwai a lokacin za a sa shi a wannan ruwa ɗin shi ake kira ma'amudiya da larabci ko baptisma da hausa ko baptism da turanci za a sa shi a wannan ruwan suna cewa ruwa ne mai tsarki ne ma'anar tsarki ɗin cewa yana gauraye da blood na jesus da wani dai maganganunsu haka shi ya tsari bin ashirin ke cewa so da dama a cikin cocinansu su akwai wani waje da ake ajiye wannan ruwa din Wadda idan mutum in ɗane aka haife shi lokacin ya kai kwana bakwai sai a masa wannan wanka da wannan ruwan ana ganin kenan an sa masa eh, rini kenan na wannan addinin ma'ana zai lizimci wannan addini hakanan in mutum ya shiga addinin sabo shi ma ana masa wannan ko a bashi ruwan yayi wanka ko a bashi ya sha ko wani abu dai ana ganin wai an masa rini kenan da irin rinin addinin ma'ana zai yi aiki irin na masu addini dan kun san ai ruwa dai bashi da wani kala ko yawa amma ma'anar rini din shine cewa dabi'unsa da akidunsa za su zanto irin ɗabi'u na masu bin wannan addini ɗan shi Allah yake musu raddi wannan sibga ma'amudiyya da baptisma da suke yi ɗan nasu ne su suka kirkiro rinin Allah shi wannan millata Ibrahim ina fata kun gane to wannan sibga na Allah ɗin ku lizimce shi ya ku musulmi waman ahsanu min Allah sibga waye kuwa wadda ƙirarsa ta fi kyau a kan ƙirar Allah akwai wata amsa ga mai hankali in banda ya ce babu kaga babu wani wanda zai yi wani abu wanda ya fi na Allah kyau wa man ahsanu min Allah hukman liqaumin yuqinun komai na Allah madaukakin sarki ya kai makura wajen kacewa da kuma wato ainihin ƙira saboda haka babu a kira da yafi na Allah madaukakin sarki to mu shine abin da muke akai mu musulmi wannan rinin na Allah wa nahnu lahu abidun sannan kuma mu lahu abidun bai ce abiduna lahu ba sai ce lahu abidun taqdimul ma'mul yadullu ala al-hasr da aka zo da lahu kafin abidun din yana nufin cewa mu shi kaɗai muke bautatawa ba ma bautatawa ne wannan ta'aridi ne da su ahlul kitab haka nan ma da mushrikai ahlul kitab an samu daga cikin su yahudawa wanda suke bautata wani ba Allah ba wa qalat al yahud uzair ibn Allah shirka ne wannan ko haka nan nasara su wannan abun su yafi ma bayyana ko wa qalat al masih isa ibn Allah suna cewa salisu salasa suna cewa al masih shine Allah ko dan Allah ko dai daga cikin uku duka waɗannan wato shirka ne wadda mu musulmi ba ma yin wannan saboda haka ga abin da mu muke a kai kuma shi ne abin da muke kiran kowa ya zo ya bi musamman ku ahlul kitabi da mushrikai waɗanda kuke tinkaho da bin annabi Ibrahim to wannan shine addinin annabi Ibrahim wanda Allah ya zaɓe masa kuma gashi Allah ne yake faɗa mana wannan alqur'ani dan haka shi muka yi riko da shi kuma kuma ku zo ku yi riko da shi sai Allah ya shiga ba da shi qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون نعم الله مدوكين سركينا شوى قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون ka ce da su ana magana da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na filla yanzu jayayya kuke da mu dangane da al'amarin Allah ne shine almujadala jayayya duk wanda zo da gaskiya za a yi jayayya hmm? wannan sunna ce ta annabawa alam tara ila alladhi hajja ibrahima fi rabbih ko قل أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا إرن يدي فدعنا وجنكم شين فإن آمنوا كذا كذا فقد اهتدوا قل أتحاجوننا في الله shan yanzu jayayya kuke da mu dangane da al'amarin Allah maɗaukakin sarki wa huwa rabbuna wa rabbukum alhali shine ubangijin mu kuma shine ubangijin ubangijinku walana a'maluna walakum a'malukum sannan mu muna da ayyukanmu wato kyawawan ayyukanmu namu ne walakum a'malukum kuma kyawawan ayyukan ayyukanku naku ne wa nahnu lahu mukhlisun alhali kuma mu mu ne kadai hmm? masu tsintsinta bauta a gare shi wannan malamai suke cewa wannan tambayin tambaya ne na taubih na tsawatarwa wa inkar ko kuma wa ta'ajjub tambaya ne na ban mamaki abun mamaki yanzu mu kuke jayayya da mu dangane da al'amarin Allah fillahi dan cikin al'amarin Allah dole akwai abin da ake kaddara anan saboda jayayyan ba akan zatin Allah ne, ko akan wani abu ne da ya shafi alakar su da Allah madaukakin sarki to meye ne abun malamai suna kaddara abubuwa kamar haka al-Imam tabari yana cewa ka ce da su waɗannan Yahudawa da nasara waɗanda suka ce masahabbanka ku zama yahudu ko nasara don ku samu shari'a suna riya cewa addininsu ya fi addininku cewa littafinsu ya fi littafinku saboda mai shi aka fara saukar kafin littafinku don haka suna ganin sun fi ke zuwa ga Allah maɗaukakin sarki to kun ga abubuwan kenan ma'ana jayayyar da suke yi shine cewa su yahudawa sun fi musulmi kusanci zuwa ga Allah a dalilin mai a dalilin littafinsu ya raga littafin mu zuwa a dalilin um, cewa suna da annabawa da yawa a cikinsu akwai ƙari da wani malamin ya yi a dalilin cewa annabi alaihi salatu wassalam ya tashi a cikin mutane ne wanda suna yin shirka su kuma ba sa yin shirka ya za a ce addinin da shi zai zo da shi ya zanto ya fi nasu wannan shine jayayya da suke yi kuma Allah ya faɗa mana wannan a cikin suratu al-ma'ida yadda suke ganin cewa su sune sha'abullahi al-mukhtar ne zababbun jama'ar Allah madaukakin sarki Eh? inda Allah yake cewa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh da yahuda da nasara suna cewa sune, sune ƴaƴan Allah kuma sune masoya Allah kenan duk wanda ba su ba alaƙarsa da Allah bai kai alaƙarsu da Allah ba don haka kenan ya dace a ce kowa zai bi su ne ba a ce su su biyo ni ba shine Allah ya karyata su in kul falima yu'azzibukum fi dhunubikum to dan me yake azabta ku a sakamakon zunubanku ban antum basharun mimman khalaq ku ba kowa bane mutane ne daga cikin mutanen da Allah ya halitta shi kuma Allah adili ne dangantakanka da wani babba bai ƙara kusantar da kai zuwa ga Allah dangantakanka da wani tsinanne bai sa ka nisanta daga Allah madaukakin sarki sai dai ka yi aiki irin na wannan nan ko kuma ka yi aiki irin na wannan babba ɗin sai kai ma ka samu wato tsani ka zo kusa da Allah madaukakin sarki wannan yadda at-tabari ya fahimci wato maudu'in mujadalan kenan al-tahir ibn ashur ya ƙara wani abu wanda ya hada shi da siyakin ayoyin tun daga walillahi al-mashriq wal maghrib fa inama tuwallu fa thamma wajhullah wadda wadda suka bi tafsirin mu za su iya tuna mai muka faɗa a wajen mun ce ishara ne tun a wannan lokacin da wato ainihin nasakh a cikin shari'ar musulunci da kuma magana akan al-qibla to anan ne an zo yadda za a fito da abun a fili sai yake cewa والمراد الشأن الذي حمل أهل الكتاب على المحجة مع المؤمنين muminin abinda ake nufi da fillahi ɗin shine bayani ne akan abinda ya sanya ahlul kitabi suke jayayya da wato ainihin mummanai wa huwa ma tadammanahu bi'satu muhammadin sallallahu alaihi wa sallam shine abin da saƙon annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ƙunsa? min annallaha na saka shari'atal yahudi wan nasara cewa Allah ya shafe shari'an Yahudu da Nasara wa annahu faddalahu wa faddala ummatahu cewa Allah madaukakin sarki ya fifita annabi Muhammad akan sauran annabawa din kuma ya fifita al'umma annabi Muhammad akan sauran al'ummu kuma abin da yasa wannan shine abin da suke jayayya da shi din ba su yarda ba cewa shari'ar annabi Muhammad ya shafe shari'ar su ba su yarda ba cewa annabi Muhammad ya fi annabawansu ba su yarda ba cewa mabiya annabi Muhammad sun fi su falala to kuma wannan in muka lura da kyau zai koma izuwa ga maganan da al-Imam Tabari yayi shi ma ko dan abin da yasa duk ba su yarda da wannan ba shine suna ganin su ne suka fi kusa da Allah su suka fi cancanta da kowane irin gata da Allah madaukakin sarki yake to shine yake cewa abin da yasa su yin wannan kuwa yana koma ne zuwa ga hasada da kuma aqidar da suka sa wa kansu cewa su kadai ne suka cancanci falalan Allah madaukakin sarki to shi sa Allah ya ce wa huwa rabbuna wa rabbukum alhali Allah nan shine ubangijinmu shine ubangijinku wato me zai sa ku zanto kun fi mu cancanta da falalan Allah alhali matsayinmu da mu da ku a wajen Allah abu guda ne shine abin da Allah ya faɗa wancan aya bal antum basharun mimman khalaq ku kawai mutane ne wanda Allah ya halitta mu ma haka mutane ne wanda Allah ya halitta saboda haka muna tarayya da ku anan dukkan mu bayan Allah ne idan ko Allah shi yake ganin dama yayi wa bawansa falala in yayi muku me zai hana mu ma mana shi adili ne Na fata kun gane to wannan shine abu na farko kenan da Allah madaukin sarki yake sa a yi raddi an faɗi abubuwa guda uku ne wanda kowanne in ka ɗauka yana rushe a da cewa su suna da falala sama da sama da waɗansu shine abu na farko anan shine idan an nafta da aka baku da littafin da aka baku falala ce ta Allah kai wanda yake yi wa bayansa to dan mai ku kaɗai zai yi wa ya bar sauran bayan alhali shi adili ne ne ma'anar wa huwa rabbuna wa rabbukum daidai muke a wannan Don haka yadda aka yi muku ni'ima mu ma Allah zai iya mana wannan kuma shi ne abin da yi da haka ku daina hasada abu na biyu shi ne cewa walana a'maluna walakum a'malukum idan aiki ne nagari yakan sa mutum ya samu falar Allah maɗaukakin sarki so kuna da ayyukanku na gari ko kun yi ayyuka na gari Allah madaukakin sarki ya fifita ku a lokacin da kuke aiki na gari mu ma muna da ayyukan mu na gari to me zai sa ku a karbi aikin ku mu a ki karban aikin mu dukan mu kowa ya aiki idan aiki ne yake sa a fifita al'umma to kuna yin naku mu ma muna yin namu to dan me za ku yi mana hasada dan me za ku yi jayayya ku ce ku kuka fi soyuwa zuwa ga Allah alhali aiki kuka yi kuka samu falalar da Allah ya baku mu ma aiki muka yi muka samu falalar da Allah ya baku sannan bayan haka wa nahnu lahu mukhlisun wannan shine abu na uku din kenan mu lahu mukhlisun masu tsantsan bauta ne zuwa gare shi shi shi kadai shine taqdimul ma'mul din alhali ku kuwa kuna binsa kuma kuna kuna bin waɗansu kuna haɗa shi da waɗanda ba su cancanta a haɗa shi da su ba in ku wannan shi ne halinmu to ai mu ne ya cancanta ma mu yi mai mu yi da'awar cewa mun fi kowa kusa da Allah maɗaukakin sarki saboda duk abin da za ku ce shi ne dalilin fifikon ku muna da shi amma kuma muna mu muna da ɗori wanda ku ba ku da shi menene doron mu mukhlisai ne masu tsantsanta tauhidi ne na Allah ba ma shirka a ciki wannan jayayya ne kamar yadda al yake faɗa Allah yake koyawa Annabi sallallahu alaihi wasallam da mummunai su yi domin kure Yahudawa da suke wannan da'awa da bashi da tushe bai da asali na cewa su suka fi cancanta da ni'imar Allah don haka sai dai su a su ba su bi wani ba a القاضي البيضاوي أتكين تفسير سينا شوا كأنه ألزمهم على كل مذهب ifa وتبكيتا Ya lizanta musu abubuwan nan guda uku duk inda suka tafi cewa wannan shi yasa mu muka fi cancanta sai aka kafa musu hujja aka kore su akai fa inna karamatan nubuwa saboda karamci na Allah ya baku annabta imma tafaddulu min Allah ala ma ala man in sun tafi akan cewa falala ce da Allah yake wanda ya ga dama walam takun nubuwatun muktasaba kamar yadda mai jihar tafi yake faɗa ko cewa wato annabta ba abu ne wanda mutum zai nema ba ta hanyar aiki a'a zaɓa ne na Allah madaukakin sarki hmm? kamar yadda Allah ya faɗa a cikin suratu al'an'am ko nake cewa shi annabta Allah shi ke zaben wanda ya ga dama ya ba bashi annabta to idan haka din ne fal kullu fihi sawa to da ahlul kitab da musulmi duk dai suke anan falalan Allah ya yi wannan ya yi wannan duk dai ne wa imma ifadatu haqqin ala almusta'iddin laha bil muwadabati ala at ko kuma a wata falala ce da Allah yake yi ba kowa ba sai waɗanda suka shirya na su riƙi wannan ta hanyar dimantan biyayya ga Allah ai ta hanyar aiki kenan to fa kama anna lakum a'malan rubbama ya'tabiruha Allah fi iyata'iha falana aidan a'mal kamar yadda kuna da ayyuka da tana iya Allah yayi la'akari da su ya ba ku annabta mu ma fa muna da ayyuka wanda Allah madaukakin sarki zai wato ainihin ah, yi la'akari da su mu ma ya bamu? ya ba mu annabta don haka ba ku da wata hujja da zai hana ku karɓan musulunci ko ya sa ku ji cewa ku kuna sama da mu ga ma ɗori shi ne wanda da muka faɗa cewa mu masu ikhlasi ne wajen bauta ku ko ba haka ba sai Allah ya ci gaba da cewa أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارا قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون Allah maɗaukin sarki yana cewa shi gaba dai da wato ainihin raddi akan Yahudu da Nasara am taquluna inna Ibrahima وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون أم تقولون أم وأن منقطعة ما na idrab كنا تقولون إن إبراهيم وإسماعيل ko dai kuna cewa wato ko dai kuna riyawa ne a zukatanku har yasa kuke faɗan haka ɗin kamar wannan am lil idrabil intiqali kenan an bar wancan maganan yanzu an shiga sabuwar magana bar ma wannan an kure ku da wannan to amma ga wani kuma shin kuna riyawa ne cewa annabi ibrahim da isma'il da yaqub da al asbab sun kasance yahudu ne ko nasara haka kuke riyawa ashe ku jahilai ne ba ku san tarihi ba kenan ai ba a fa a yi wani addini mai suna yahudanci ko nasaranci zamanin annabi ibrahim da isma'il da yaqub da al-asbab ba wani abu ne wanda ya zo daga baya haka nan ma nasaranci so ba zai yiwu a ce su yahudawa ne ko nasara ba Kun a antum a'lamu amillah ka ce musu wajen warware wannan da'awar tasu kenan a antum a'lam ku ne kuka fi sani amillah ko Allah a ce da kai da Allah wa ya fi sani shi kansa wannan gargadi ne ko eh saboda ko jaki ya san wannan amsa ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله واي ودي في ذلك sama da mutumin da ya ɓoye wata shaida da take wurinsa wacce ta zo masa daga wurin Allah shaida ce daga Allah Allah ya turo maka da aka zo aka ce ka bayar da wannan shaidan na Allah sai ka ɓoye akwai wanda yake wannan zalunci babu wa mallahu bi ghafirin amma ta'malun da dai Allah madaukakin sarki ba mai rafkanwa bane bisa abin da kuke aikatawa na ɓoye wannan shaida na gaskiya din to wannan Abahir bin Ashur yake cewa wannan tambaya da yake amsa kolon shi ma tambaya ne na awatarwa da kuma inkari kore wannan aqida din ana kore aqidan ne kuma ana tsawatar musu basa kulla irin wannan aqidan a cikin zukatansu domin wannan aqidar tana nuna cewa sun kai makura wajen jahilci da tarihin addininsu yayin da suka riya cewa annabi ibrahim da 'ya'yansa sun kasance ne akan addinin yahudanci ko nasaranci ke sa Allah ya ce ma a antum a'lamu hmm? a ce kai da Allah ya fi sani ai ana so a gaya maka ne cewa jahilcinka ya kai makura kuma saboda ayoyi irin wannan da Allah ya yi ta kore ko Allah ya ta kore cewa annabi Ibrahim da ‘ya'yansa Yahudawa ne ko Nasara, mun ga irinsa a baya ko? Sannan akwai irinsa a cikin suratu Ali Imran ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan. shan ya sake ce kul a ya alal kitabi lima tuhajjuna fi Ibrahim wa ma unzilati tauratu wal injilu hmm? illa min ba'dihi ko afala ta'qilun dan me kuke jayayya dangane da annabi Ibrahim ne ku ce shi ba Yahudi ko ba Nasare alhali ba a saukar da attaura ko linjila ba wanda yahuda suna cewa su masu bin menene attaura nasara suna cewa su masu bin menene linjila to duka waɗannan littattafan ba a saukar da su ba sai bayan bayan bayan annabi ibrahim to ya za a iya zanto shi mabiyin waɗannan littattafai ɗin afala ta'qilun ba ku da hankali ne shine ana malami yake cewa idan al'umma ta fada cikin jahilci aƙidunta ya zanto rudu ne ba ta yin tantini wato ba ta zarfafa tunani to za ta ƙudarta abinda dalili bai mara masa baya za a samu contradictions tafka da warwara so da ko masu ɗimbin yawa a cikin akidansu to wannan shine abin da ke cike a cikin littattafan yahudu da nasara Tifka da warwara shine ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da yaje makka lokacin da yaje ya bude makka ai ya samu sun yi hoton annabi ibrahim da wannan kyanbe na ƙuri'a ɗin nan al'azlam sun nuna cewa shi ma yana yin wannan abu bayan su kuma suna cewa shi mai bautan Allah ne hanif ne ba su manta da wannan lafazi na alhanifiya ɗin ba har an samu a cikin su mushrikan makka waɗanda suke da awan cewa su hunafa ne masu bin addini annabi ibrahim ne to yaya ana hanifiya kuma za a zo ana yin aikin wato ainihin shirka da annabi ya ga wannan sai karanta wannan aya din ma kana ibrahimu yahudiyan ولا نصرانيا kana Hanifan حنيفا wa ma kana من المشركين sannan ya rantsi da Allah cewa annabi Ibrahim bai taba wato ainihin yin wannan abin na jahiliya ba kenan idan abin da kuke riya kenan to ku saurara ku ga abin da Allah ya faɗa maka na Ibrahim ko ku kuma ga shi kuna faɗan wannan to ku zo mana yi muku wannan tambaya Shi ne wannan tambaya malamai suna cewa tambaya ne na takariri da tahdidi da taubihi tambaya ne wadda baka isa ka bayar da amsa saɓani haka ba ko da kai da Allah wa ya fi sani ma'ana ana zuwa ce Allah fa ya fi ka sani to ga abin da Allah ya ce ya ce su ba Yahudawa ne, ba Nasara ne. kai kuma ka ce Yahudawa ne Nasara ne me kai kenan tintirin jahili sannan wato mai kangarewa ma al'amarin Allah shi yasa Allah madaki sarki ce wa man azlamu mimman katama shahadatan indahu min Allah wane ne wanda ya fi zalalinsu ma'ana kamar da wajen su malaman tabi'a suke faɗa shine cewa la babu wanda ya fi zalinsu sama da ku waɗannan yahudawa ne ya tsari wani shirki cewa wannan ishara ne zuwa ga malamansu na yahudawa da na nasara waɗanda suka bar sauran al'ummansu suna tafiya akan mummunan aƙida da rudani da bata kuma su sun yi shiru ba sa ƙoƙarin gyara musu domin suna neman yardansu suna neman abin hannunsu kuma wannan shine irin abin da in ya dade a cikin al'umma sai su saba da shi su ɗauka wannan jahilcin da suke akai shine ilimi ta yadda duk wani wanda ya zo ya yi musu gyara to sai ya samu kansa a cikin tsananin wahala kuma su fara cewa ya zo da sabon abu ba shi ne abin da aka samu iyaye da kakanni a kai ba inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun abin da yake jawo wannan kenan a samu ilimi a wajen malamai su koye ilimin su gaya wa jahilai wani abu daban ko su bar jahilai jahilan su gaya wa kansu wani abu sai a yi shiru malamai su shiru to kaga abin zai yi ta tafiya ko wata rana in wani malami ya zo ya leko abin ya ga cewa ai asali ba haka bane wannan kuskure ne ya zo ya yi gyara zai samu matsala ko ba haka ba ko yanzu duk masu inkarin tsubbu hmm? ba da abin da ake gaya musu kenan ba wannan abu ne da an dade ana yi ko masu inkarin irin nan asirai asirai hmm? ana ce musu asiri ko ai mun faɗa muku yayin da muka yi tafsirin wata ba ko asiri shine fatsafi kada ana shi ma ana sirranta shi ne ko ana masa wani gida ne kar a gane sai a ce a ah, ba tsafi bane kada wannan asiri ne a asiri shine tsafi eh dan asihir ne aka hausantar da shi ya zanto asiri shine tsafi abin shi ko ko a ah, roƙon Allah ne ba dibbu ba dibbu yana zuwa da mara guda biyu a larabci yana nufin likitanci kuma yana nufin afi hmm? qalu ma bihi qalu matbub a hadisin labid ibn al-asam bai hudu da yawa annabi tsafi ko da mala'iku suka zo suna hira tsakanin su ɗaya ce me ya faru da shi ne ɗaya ce matbub an yi masa tsafi an yi masa tsibbu zai za bahaushe yana da hikima a yaren shi sosai in ya ɗauka abun zai bar maka abun da zai ganar da kai a asalin yaren me magana yake hmm? tsibbu tsibbu kun gane ko to tsibbu tsari ne ba wani abu bane to an dade malamai wanda ake kira malamai suna yi yanzu ya zama masu kubbu sunan su malamai ne in ka zo yanzu zaka yi inkari a sakamakon malaman farko da aka fara wannan abun a cikin su ba su yi inkari ba shikenan sai a ce kai yanzu kai ne ka zo da sabon abu alhali wannan abin da aka kirkira shine sabo da aka sa addini to amma an samu generation ɗaya biyu ko uku duk ana tafiya akai sauran malaman sun yi shiru za mu zo mu ji sakamakon irin wannan malaman a nan gaba wa man azramu mimman katama shahadatan indahu min Allah babu wanda yafi zalunci sama da wanda ya koye shaidar da take wurinsa min wannan lilittida ne wacce ta zo masa daga Allah madaukakin sarki to menene shaidar da ta zo musu daga Allah madaukakin sarki anan malamai suna faɗan maganganu guda biyu kamar yadda al-qurtubi ya hakaito haka nan al-imam al tabari da ibnu kathir mai shaidan da ke wurinsu da suke ɓoyewa shine cewa annabi ibrahim da ‘ya'yansa ba yahudawa ba ne ba nasara ba ne su hunafa musulmi ne wannan sun sani yana tare da su suna da shaidan wannan a cikin littattafansu amma sai suke ɓoyewa ba sa gayawa mutanensu ga magaransu ballantana kuma su mashirikai wadda suka ɗauke su a matsayin malamai suna zuwa su tambaye su akan al'amarin da ya shafi addini suna ɓoyewa ne da gangan domin mai innama hum fi shiqaq suna cikin wato ainihin tsananin gaba da kiyayya da wato ainihin annabi Muhammad da al'ummarsa shi yasa suke wannan shine tafsiri na farko na shaidar da suke kenan dangane da annabawa din tafsiri na biyu shaidar da suke koyewa shine kasancewar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama manzan gaskiya ne ya zo ne ya jaddada turba da tafarki na annabi Ibrahim yana cikin littattafansu cewa shi zai zo annaban kashe ga kuma siffofinsa amma sai suke ɓoyewa to babu wanda ya fi zalunci sama da wannan hmm? kuma cewa akwai wannan shaidan a wajensu ƙur'ani ya faɗa a wurare da dama ko alladhi yajidunahu maktuban indahum fi wal injil akwai labarin annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda suke samu a cikin littattafansu an rubuta annabi kaza zai zo a wuri gari kaza ga sunansa kamar yadda ya faɗa a can annabi isa ya faɗi cewa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu ahmad amma sai suke ɓoyewa to ko wannan ko wancan akwai imamu tabari haka nan ikbar bashir a cikin as-sahihul masbur mai at tafsirin al sun rawaito daga cikin malamai da suke hada abin duka biyu cewa abin da suke boyewa shine kasancewa wadancan hunafa ne kuma cewa annabi sallallahu alaihi wasallama manzo ne na gaskiya kuma akan turban waɗancan yake babu mai azzalimi sama da wannan yana nufin yahudawa da nasaran nan wa mallahu bighafilin amma ta'malun wannan malamai suna sha wa'idi ne wato narko ne Allah ba mai rafkanuwa bane bisa abin da kuke mana ya san abin da kuke kuma ku jirace shi zai saba zai saba muku ya saka muku bisa wannan mummunan aiki da muke yi sai Allah ya rufe wannan da wani abu da ya faɗa mana a gaba shi za mu karanta mu ma mu rufe tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lahum ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون تلك أمة قد خلت waɗancan jama'a ne da suka riga suka shuɗe suwa kenan annabi ibrahim da 'ya'yansa zuwa al'asbab ɗin tilka ummatun qad khalat laha ma walakun wa lakum ma abubuwan da suka yi na alkhairi nasu ne bai tsallake su ya dawo kanku saboda kai kuna da dangantaka da su walakum ma kasabtum ma kasabtum duk abin da kuma kuka yi na alkhairi naku ne ba zai tsallake kanku ya je kan waɗansu ba wala tus'aluna amma kanu ya'malun ba za a tambaye ku ba dangane da abin suka kasance suna aikatawa Allah madaukakin sarki ya ta wannan domin ya ƙara tabbatar da wannan da eh, eh, Muhammad Abdu yake cewa wannan ka'ida ne daga cikin ka'idodin musulunci shine cewa wani bai ɗaukar laifin wani kamar yadda dangantakanka da wani bai tsirar da kai don haka kowa ya tashi ya yi aiki abinda kai shi zaka ka gani ولم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى wannan tun a littattafan farko wannan ka'ida ce ta addini kuma ƙur'ani ya maimaita wannan aurare da dama ka'ida ce da ya dace kowane mutum ya yi riko da shi sai samu sa'ada da tsira cewa wata rai mai laifi ba ta ɗaukan laifin wata ba a ɗauki laifin wane a ɗora ma wane haka kawai ba sababi la ta ziru wa ziratun ukhra kuma ba za a baka lada ba sai na abin da kai aikinka shi za a saka maka da shi wa Allah ya insani illa ma sa'a abin da kai shine naka sannan za a baka cikakken lada bisa abin da kai musamman abin da yake aiki ne na alkhairi Allah bai tawaye muku komai daga cikin ayyukanku na alkhairi saboda haka jama'a wannan kira ne ko takriri ne da Allah ya yi bayan ya yi inkari ma Yahudawa Qur'ani kamar yadda muka sani yana magana da kowa da kowa ne ko da siyaki akan Yahudawa ne to mu ma fa ya shafe mu in za ka yi aiki ka bauta ma Allah ka tsaya ka bauta ta Allah da akwai wanda suke ganin cewa tun da mu mun zama al'umma annabi to shi kenan duk abinda muka yi ba mu da laifi akwai wanda suke makale da wani babba ko wani waliyi su ce duk abinda suka yi wannan waliyan zai cece su duk kusantakanka da wani waliyi ba zai kai kusantaka annabi ibrahim da ubansa ba ba zai kai kusantakan annabi nuh da ɗansa ba ba zai kai kusantakan annabi Nuh da Lut da matansu ba duk ba su tsena na musu komai ba ba zai kai kusantakan Abu Lahab da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam baffansa kai yanzu sai dai ka ce jika ko jama'a da baffa da da jika wa ya fi kusa a dangi a dangantaka eh to bayan da za ka yi kai claiming kusanci da annabi sallallahu alaihi wasallam sama da irin waɗannan amma da ba su yi imani da Allah ba ba su yi aiki na gari ba kusantakarsu da annabi sallallahu alaihi bai wadatar da su komai ba don haka mu dage mu aiki Allah madaukakin sarki ya yi mana gamdakatar ya karbi aikin mu Allah madaukakin sarki ya ba mu lafiya da zama lafiya a wannan ƙasa tamu ya taimaki shugaban wannan ƙasa basa ah, manufansa na alkhairi ya taimaki masu agaza masa ya kuma ƙara ƙarfafa shi da lafiya da hikima wajen gudanar da mulki ingantacce a wannan ƙasa abinda muka faɗa ya zanto daidai farala ce daga Allah muna roƙon Allah ya daɗa mana wanda muka yi kuskure Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh